أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجره وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتب أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin da ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in wanda yi daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdulkarim al'aql hafizahullahu ta'ala wannan shine karatu na majalisi na goma sha uku a cikin wannan littafi mun kwana a shafi na goma sha takwas inda malam ya koro mana bayani akan lafazin hikma Allah ya ambace shi da yawa a cikin ƙur'ani amma yana nufin sunna yana nufin sunna to za mu tashi a daidai gabar da mana yake cewa wa qala ta'ala li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzala allahu alayka kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah maɗaukaki ya faɗi ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wa anzalallahu alayka alkitaba kuma Allah ya saukar da alqur'ani a gare ka wal hikmata haka kuma sunna ita ce hikima anan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abinda da baka sani ba kaga wannan ayar tana nuna falalar da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah yana ƙara tuna masa irin ni'imar da ya masa ta yadda ya saukar da ƙur'ani a zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya saukar da hadisi sai ya nuna hadisi shi ma menene wahayi ne kamar yadda ƙur'ani ya kasance wahayi saboda Allah ce wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar da littafi a gare ka shine kur'ani sai ce wal hikmata kaga hadisi shi ma me kenan wahayi ne kamar yadda ƙur'ani yake wahayi ina fata an gane kaga duk wanda zai ce maka hadisi wato maganar wani ne daban ba maganar da ya kamata a ɗauke shi a matsayin hanya ta shari'a ba to kaga ya yayi kuskure saboda gashi Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba sai ce me wal hikma da kuma hikima shine qur'ani shine hadisi kenan hadisi Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya saukarwa manzon Allah ƙur'ani sai dai bambancin saukan hadisi ya sha daban da wato na ƙur'ani ina fata an gane sai ce wa allama kama lam takun ta'lam kuma ya koya maka abinda da baka sani ba ay Allah ce hal ata alal insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura shin zamani bai zo wa dan adam ba lokaci mai tsawo bai kasance abin ambato a cikin mutane ba shekaru ɗari da suka wuce babu wani a cikin nan da ake labarinsa ko inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga Allah yana nuna ni'imar da yi wa dan adam to yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba Allah ya sanar da shi shi sa a lokacin da yake shekara 38 zuwa 39 har gab da shekara 40 dinsa kafin Allah ya bashi annabta ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita yake yi daga makka sai ya tafi ina gharu hira sai ya zauna a ciki idan ya zauna a daru wato gharu hira ya tahannas me ya tahannus shine at-ta'abbud wannan ba maganar manzo Allah bane hadisin Imam al-Bukhari ne amma Ibn Shihab az-Zuhri shine ya faɗi wannan kalmar saboda yana daga cikin idraj na hadisi da wa'ansu za su iya tunanin maganar manzo Allah ne a'a shine ya fassara wannan kalmar na at-tahannu cewa manzo Allah yana ibada wace ibada yake yi tafakkur fi ayatillah yace manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam yace ina tuna wani dutse a makka wanda duk lokacin da zan zo shiga kogon hira yana ce min assalamu alaika ya rasulallah. kaga kenan me kafin ya zama annabi gab da yana so ya zama annabi bi ma'ana Allah ya zaɓe shi ya maida shi annabi yana fitowa ya shigo kogon hira wani lokaci ya kwana talatin wani lokaci ya kwana ashirin wani lokaci ya yi kwana goma a wurin abincin da yake tattare da shi guzurin in ya kare sai ya koma wa matarsa na Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha sannan ta kara masa abinci sannan ya dawo ya ci gaba da tunani akan ayoyin Allah har zuwa ranan da ya ga mala'ika Jibrilu saboda rana ce na tashin hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a ranan ya ga abin da bai taba gani ba shine mala'ika jibrilu da fuka-fukai guda ɗari shida kowane guda ɗaya ya rufe sama da ƙasa kaga akwai abin tashin hankali ya kuma matse manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike shi ya matse shi ya ce hatta badali jihar ya ce har sai da kunci na kusa suma ya zo min sannan ya sake ni sai ce iqra sai ce ma ana biqari'in ni ba mai karatu ne. kaga ya nuna wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ya koma gidansa wajen nana Khadija yana kyarma na tsoro saboda abin da ya gani yana zanniluni dasbihuni faqad khashitu ala nafsi ina jin tsoro wa kaina kilillibe ni kilillibe ni saboda mata ce ta kwarai ta san irin aikin da yake yi kafin ya zama annabi to akwai dan babbansa shine warqata bin nawfal sai ta dauke shi ta kai shi shi kuma ya karanta at-taura kuma ya karanta injila da ibrananci da manzo Allah ya gaya mai irin mutumin da ya gani sai ce laqad ja'aka namusul akbar alladhi ja'a li musa ai sahibu sirrin ma'aboci sirrin nan da ke zuwa wa annabi Musa shine ya zo maka waye kenan mala'ika jibril a lokacin ne fa manzon Allah ya fara kwadayin ya ga mala'ika Jibril a karo na biyu saboda a lokacin shi kansa bai san shi annabi bane warqata bin nawfal ne ya gaya masa fa kai ne annabin karshe har ya ce masa ya laita ni fi hajaza inama yukrijuka qaumuk ya ce ya kai cuna a ce ina da ƙuruciya a lokacin da mutanen makka za su kore ka daga makka sai manzo Allah ya fara mamaki awa mukhrijiyahum ni din nan za a kore ni a makka saboda ya ana kiransa me al-amin sai ta bin nawfal yace masa lam ya'ti adun billadhi ji'ta bihi illa udiya wa ukhrija babu wanda zai zo da irin sakon da ka zo da shi sai an nuna masa kiyayya kuma sai an kore shi kenan kana karanta tauhidi kana so mutane su zo ka kana bata bakin ka ina ba ta an gane saboda manzo Allah ne karanta da al'umma tsantsan tauhidi saboda haka ba yanda za a yi ka karantar da mutane tauhidi su zo ka ina ba ta an gane saboda tauhidi shine sakon annabawa manzo Allah ba suna ce mai alamin ba da ya zo da tauhidi mai suka ce mai sha'ir suka ce mai mai majnun suka ce mai mai kahin kaga kenan tauhidi yana sa mutane su kyamace mutum saboda shi ne abin da annabawa suka yi yaƙi da shi ina ba ta an gani Allah ya samu daji. malam ya ci gaba da cewa wa Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa him?" ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله مدوكي هو الذي بعث في الأميين الله شيني وندا يا أيكو أتكن الأميين متانن da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba larabawa saboda a lokacin ba a daukar su an su mutane na a zo a gani ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba hikimar da ya sa Allah ya aiko manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma gashi yana karatu yana ilimin da ya gagar duk masu ilimin duniya kaga wannan ke nuna cewa ba daga gare shi bane daga waye kenan daga Allah to mutane ne wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba al-ummiyin rasulan annabi manzo daga cikin su minhum shine Allah ce minhum daga cikin wa'annan al'ummiyina yatlu alaihim shi wannan manzo yana karanta musu ayatihi ayoyi na Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su da tarbiyya ta ruhi da tarbiyya ta mu'amala da tarbiyya ta wato samun alaƙa kyakkyawa da ubangiji shine wayu yuzakkihim yana tsarkake su wa kitaba alkitaba sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya musu alkitaba shine qur'ani wal hikma shine muhalli shahid din da kuma alhikma shine hadisi wa in kanu ko da yake su laraba wannan al'ummiyina dinnan wanda ba su iya rubutu da karatu ba min qablu kafin zuwan wannan annabin lafi dalalin mubin suna kan bata bayyananne wani irin bata ne bayyananne haka abdullahi dan abbas yake faɗi a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito larabawa a lokacin kafin zuwa musulunci sun rabu kashi maza da mata maza suna zagaye ɗakin kaba tsirara da safe da rana menene shi hasu wai rigan da ka saba wa Allah da shi ba za ka yi ɗawafi ba akwai ƙabila da ta ajiye riga a nan bakin ka'aba idan aka sa kaga abin da ya ragu sai sauran su zo in babu rigan ga baki ɗaya sai mutum ya yi me za idan ya ce zai shiga ya yi tsawafi tunda ya saba wa Allah shi ba zai yi tsawafi da rigar da ya saba wa Allah ba maza kenan da safi su kuma mata da daddare sai sun yi tabbar sannan kuma su ɗauki auduga su sa a farjinsu sai su fara waka al yau ma yabdu bahu aw kullahu fama bada minhu fala uhillu a ah, to me kai wannan jahilci me kai wannan bata wai yau jikinta zai bayyana ko kuma wani sashe a jikinta wai ba amma duk magan da ke gefe ba ta halatta musu su kalla ba ne to akwai abin da ke wannan bata ina ba ta gane kaga bata ne a fili ko kafin zuwa wannan manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka larabawa suke da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo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 sai su ce wajen na alaiha a ba'ana wai sun tadda kaka da kakanni ne suke wallahu amara na biha suka ce to ba ma haka kaɗai ba Allah ne ya ce wai su dinga zagaye ɗakin ka'aba tsirara sai Allah ya ce wa manzan Allah ya gaya musu kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fasha lallai Allah baya taba umurtan bayinsa da aikata alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu za ku dinga faɗi dangane da Allah abin da baku sani ba kaga Allah ya bayyana aikin da suke da kafin zuwan musulunci idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya ɗansa babban ɗansa zai gaji duk matansa banda babansa wannan fata ne ko ba fata ba hadda kannansa duk sun zama kayansa su kansu profetinsa ne ya mallake su Allah ya zo yi hani kan wannan wala tankihu ma na nakaha aba'ukum minan nisa illa ma ka salaf Allah ya hana wannan aikin sa'annan kuma a irin wannan halin mutane suke binne 'ya'yansu da ransu duk wannan yana daga cikin aikin da suke yi a wannan lokacin mai ƙarfi shi ke shugabanci in ya fi kowa ƙarfi a nan to duka nan tana ƙarƙashinsa haka ake yi to wannan halin da suke ciki na ɓata a irin wannan halin sai Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Huzaifatul Yamani Allah ya kara yadda a gare ta a cikin ruwayan Imam Muslim ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya Rasulullah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair da muna cikin sharri da jahilci sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin shine ne musulunci kaga wa in kanu min qablu la dalalin mubin kaga ashe musulunci yayi wa al'umma gata ya kwato musu yancin su da haƙoƙin su malam yace fal kitabu huwa alquran alkarim alkitabu a wannan ayar shine alqur'ani mai karamci wal hikmatu hiya sunnah kuma hikma a wannan ayar ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wannan bayanin ya dauko ta ne a cikin tafsir ibn kathir mujalladin farko shafi na 475 haka kuma ya zo a mujallaji na farko har ila yau amma shafi na 162 ya kawo wannan ina fata an gane sannan Malam yace ya ce kuma ka duba fathul kadir ne shaukani ka duba fathul kadir na imam shaukani mujallabi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar tafsiru hadhihi al-aya wato tafsirin wannan aya da muka karanta yanzu sai ce kuma ka duba majmu'ul fatawa ibn taymiya na imam ibn taymiya mujallaji na uku shafi na za zaka tadda wannan bayanan da muka karanta yanzu malam ya ci gaba da cewa min ma'ani sunna fi sunna daga cikin ma'anonin sunna a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ai hadithun nabi sallallahu alaihi wa sallam, yana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa mafhumiha inda sahabati wa wasallam kuma fahimta ma'anar kalman sunna a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma as-salafu magabata idan an ce as-salafu bayan an ambaci sahabbai ana nufin tabi'ai da atba'ut tabi'ina ina fata an gane saboda su ne ake jingina su zuwa ga salaf sahabbai tabi'ai da kuma atba'ut tabi'ina to idan ka ji an ce as-sahabatu was-salaf to yanzu an cire maka sahabbai ko don an ce maka was-salafu ana nufin tabi'ai wa atba'ut tabi'ina ina fata an gane saboda su ne karni guda uku wanda manzo Allah ce har duniya ta nade ba za a taba samun mutanen da suka kai su daraja da kuma falala a wurin Allah har duniya ta nade ba za a same su ba ina fata an gane to waɗanda suka zo bayan atba'ut tabi'ina karni na hudu zuwa karni na biyar zuwa karni na shida ana kiransu khalaf mutaqaddimina ana kiransu su kuma khalaf ne amma wanda suke na gaba-gaba daga ɗari bakwai zuwa yau ana kiransu kuma khalaf mutaakhirina khalaf wanda suke daga baya-baya ina fata an gane yawa fisa za ka ga wa'annan guda ukun fitintunu a zamaninsu ya yi ƙaranci saboda yawancin mutanen da suke rayuwa a lokacin bayan Allah ne ana irga mutanen banza a cikinsu ɗaiɗai ku ne a ce wani mutumin banza ne bayan shi sai ka daɗe ba a ce ma wani mutumin banza kowa mutumin kirki ne ina ba ta gane shi za su ka zauna lafiya ko kuma rayuwarsa ta yi daɗi sannan Allah ya yadda da su su ma suka yarda da Allah to zamani na ja mutane na ƙara lalacewa ne Allah ya samu dace malam yace inna istiqra'a ma'ani sunna lallai karanta ma'anoni na sunna كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يندى ma'anar ta zo daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa kama fahima hassalafu radiyallahu anhu kamar yadda magabata suka fahimci sunna Allah ya ƙara yadda a gare yana nufin sabai tabi'ai da atba'u at-tabi'ina ina fata an gane sai ce ila bahthin tawilin malam yace wannan yana buƙatar bincike mai tsawo lakin huna sa'abquru ma tabayyana li min zalika bi ijazin yace sai dai anan zan ambata maka abin da ya bayyana gare ni a takaice in ji malam ba zan faɗaɗa maka karatun ba tunda kada littafin ya girma ko tunda daman sharafinsa kawai ya ɗan tattaro ne to sauran in an shiga littattafai to su ne za a samu bayanai masu faɗi a kai amma malam zai takaita maka kaɗan daga ciki sai malam ya ce awwalan a sunnatu muqabilul qur'anil karim ya ce sunna mai bin qur'ani ne bi ma'ana da qur'ani da sunna haka suke wannan na nan wannan na nan bi ma'ana suna tare da juna ina fata an gane sai ce ja'a anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna muqabil alquran alkarim ya zo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa sakin kalman sunna wanda yake kusa da qur'ani mai karamci ai an-nau'u thani shine nau'i na biyu ina ba ta gane kaga qur'ani shine nau'i na ne na farko saboda maganar waye Allah sunna kuma shine me nau'i na biyu min anwa'il wahayi daga cikin nau'uka na wahayi kaga qur'ani wahayi ne sunna ma me wahayi ce وتعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا غير القرآن الكريم ما لن يتي أنا نفل duk abin da ya zo daga manzan Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa sake banda ƙur'ani shine sunna ina fata an gane fayuqalu kitabullah sai a ce littafin Allah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai a ce da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai ma yace ce fa sunnatu huna hiya al-masdaru thani sunna ita ce mazdari na biyu shine inda ake ɗauko dalili hujja a addinin musulunci na biyu bayan ƙur'ani sai kuma sunna ina fata an gane shi sa a farkon yanayi manzan Allah ya hana rubuta sunna don kada a takuɗa mai sunna da ƙur'ani sai ce man kataba anni hadisan gairar ƙur'an falyamru duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda ba ƙur'ani ba ya goge me yasa saboda kada a ɗauko hadisi a ƙara shi da me da ƙur'ani sai da ya sai da ya fahimci sahabbai sun gane bambancin ƙur'ani da sunna sai abdullahi sai abdullahi bin amr bin al ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah in rubuta duk abin da ke fitowa daga bakinka a cikin fushi da natsuwa da walwala da tafiya da zamanka a gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubuta babu abin da ke fitowa daga nan sai gaskiya kaga me kenan sunna kuma duk da fushi ko sunna ce ko da manzo Allah ya fushi menene sunna ce saboda karantarwa ce manzo Allah yakan yi fushi dan ya karantar da sahabbansa wani kuma lokaci manzo Allah zai dan daga kafa saboda a karantar da wanda yake wannan aikin a jawo shi dan ya gane aikin ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya bin Hakam as-Sulami da in ana sallah ana iya magana kafin Allah ya zo ya saukar da hafizu ala salawati wa salatin wusta wa qumu lillahi qanitin kana cikin sallah zaka yi cewa mal abdullahi na za mu hadu nan idan da sallah <laughs> ya halatta a lokacin sai aka saukar da ayar wannan ayar cikin dare sai ya zama na cewa me an hana mu sai ce fa umirna bis sukuti fi sala wa nuhina anil kalami fi sala sai aka umurce mu mu yi shiru a sallah kuma aka hana mu magana shi kuma baya nan wannan ayar ta sauka ana shigowa masallaci an yi Allahu akbar ana sallah a zahar ko asa, sai wani ya atishawa otis oh, kaga a da inda da ne zai ce me alhamdulillah sai wani ya ce mai me yarhamukallah to sai ce mai yarhamukallah sai mutane suka dan juyo na gefansa suka juyo a ah, shi wannan ya san ma abin da yake yi kuwa sai ce malakum tanzuruna ilayya wai me yasa kuke kallo na ne yana sallah ba <laughs> sai ce me yasa kuke kallo na ne sai ya ce fa bada u na bi afkhadihim sai suka fara dukan cinyoyin su alamar ne yayi shiru shi ko bai san me dalili ba can kawai sai shiru yace bi abi kuwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ne fa bayan rasuwar manzo Allah yana bada labari sai ki cewa ma ra'aitu mualliman qablahu mithlahu qat wala ba'dahu mithla yace tunda nake ban taba ganin malami irin manzo Allah gabanin sa ba kuma bayan ya mutu ban ƙara ganin wani malami irin sa ba yace lam yu'annif alayya manzo Allah bai kausa samun ba bai gaya min magana na zaki ba sai ce ya hada ya kai wannan da aka idan da sallah inna hadhihi as-salah la tasihhu fiha shay'un min kalam bashar wannan sallar baya halatta baya inganta ayi wani magana na dan adam tasbihi ne da karatun ƙur'ani da kaza sai shiru bai ce komai ba kaga manza Allah ya karanta da shi ko to inda irin na yau ne wani zai ce ka ga wani dumbu Allah wani sai ka ya sai ya faɗi wani kalma to amma ka ga sahabbai da yake suna da tarbiyya ba sa hukunci ina fata an gane yadda za ka iya gane mutane na cikin rudani sai wani abu ya faru a sallah da liman kaga ya kamata a ce annan su ne ko a ce liman akwai ba matsala an yi kaza to duk masallaci zai kiɗi ne da iyo ha ya ya ya ya ya za ka san cewa muna da matsala ko ba ka bane shiru suka yi saboda akwai malam a wurin sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce komai sai manzo Allah ya karantar da shi ga yanda ake to kaga wannan shine tarbiyyar da ya kamata dalibin ilimi ya koya wajen mu'amala da mutane ba kowa bane yake da ilimi haka shi ma malami ya kamata yi kaga dalibin da ya karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bulugul mara a wajen malamansa a zaure cewa la salata liman salla khalfa sab yana zuwa masallaci ka san inda mutane ake sallah wanda yana angul 350 wannan na angul 90 wannan na kaza yana zuwa zai jawo hankalin mutane maimakon yayi nasiha da kyau sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai ciki ɗaya ce iji ubanwa ta ai kalmar da ya amfani da shi shine aka bashi amsa ne daidai da shi ko ka ga ba haka ya kamata ya ce ba ko jama'a na ga mutane suna kaza fa wani lokaci mutum yana iya rasa sallah saboda ga abinda manzo Allah ya ce kaza kaza kaga ya amfani da usulubi kyakkyawa ko amma shi sai hukunci ya je daga nan zuwa ta kaga ko dole mutum ya faɗi wani abin nan ko to kaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da damar wajen karantar da sahabbansa to wannan yana da mahimmanci a wajen karantarwa Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa fa sunnatu huna hiya al-mazdaru thani sunna anan shine madauki na biyu da ake daukan dalilai a addinin musulunci min masadirid din wa shara daga cikin inda ake dauko addini da shari'a وكما جاء هذا الإطلاق في القرآن الكريم في قوله تعالى ما لا يتي كمر يند ونن سكن كلمة تسنى يزو أتكن قرآني من كرمتي cikin faɗin Allah maɗaukaki wa kunna ma yutla buyuti kunna min ayatin lahi wal hikma Allah yana magana da matan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce buyuti kunna ku tuna abin da ake karantawa a gidajenku kuma ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ayatin lahi daga cikin ayoyi na Allah wal hikma da kuma sunna tawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga anan al hikma da ma'anar ne kenan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikma Allah ya saukar da Qur'ani a gare ka da kuma alhikma sunna kenan har ila yau ko wancan ayar da muka karanta da cikin suratul nisa'i malam ya cigaba da cewa wa qauluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki na tsallake wancan ayan ne ko eh wa qawluhu ta'ala na tsamake wancan ayar wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah yana ya saukar da Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yu'allimuhumul kitaba yana koya wa mabiyansa al'ummansa Qur'ani wal hikma da kuma sunna وقوله تعالى شنو وانت آية لما كرنت ما كتقلك ko wa anzalallahu الله عليك الكتاب والحكمة Allah ya saukar. da ƙur'ani da sunna a gare ka wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sanar da al'ummansa yana karantar da sahabbansa alkitaba shine ƙur'ani wal hikma da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace fal kitabu fi hadhihi al ayati wa gairuha. kalman alkitabu a cikin wa'annan ayoyin da muka karanta guda uku nan da wasunsu ma huwal ƙur'anin karim malam ya ce shi ne ake nufi da ƙur'ani wal hikmatu hiya sunna kama a shartu anifan malam ya ce hikima kuwa a cikin wannan ayoyin da muka karanta ya ce ita ce sunna kamar yadda na yi ishara ɗazu wannan bayanin malam ya ɗauko sa ne تفسير الحكمة بالسنة عن بعض السلف ما لن يدكو ونن سنن في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي نا إمام اللالكائي مجلد فرقه شافينا سبعين دقيقة تحقيق دكتور أحمد سعد حمدان كما ما لن يدرك دوبا مجموع الفتاوى na ibnu taimiyya mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sittin da shida malam yace fa ja'ala sunna ghayr al karim fi hadhihi al-ayat yace sai Allah ya sanya sunna ba qur'ani ba a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta kaga sunna daban qur'ani daban ina fata an gane yadda Allah ya dau alkawali zai kiyaye qur'ani haka ya dau alkawali zai kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sunna ya dau alkawali zai kiyaye ta sai ya tattala mata masu yi mata hidima ƙur'ani shi da kansa ya kare sunna kuma sai ya tattala bayi daga cikin bayansa suka yi wa sunna hidima suka yi wa sunna hidima kaga wannan kariya ce ta ubangiji shi sa babu wani hadisi a yau da za ka faɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam face sama da shekara dubu ɗaya an riga an yi bincike akan hadisin ko dai a ce maka hadisin ingantacce ne ko dai a ce maka bai inganta ba ko a ce maka ma ƙage ne aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an kare shi kazalika ja'a at-tafriqu bainahuma malam ce haka bambantawa tsakanin ƙur'ani da sunna yazo aiban kuma عن النبي صلى الله عليه وسلم دق منزن الله سيراد أمنشن الله سقارة تبتا أقريش دا آلا ينسى ومن ذلك دق حكا مكسامو مما أخرجه مالك في الموطئ دق تكين أبند إمام مالك يرويت أتكين موطأ مالك بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال labari ya iso gare sa muballagat dan maliku kenan ko labari ya iso gare sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce wannan kaga mun qata'i ne saboda imam malik bai yi rayuwa da manzon Allah ba kuma bai yi rayuwa da sahabban manzon Allah ba shi yana daga cikin atba'u tabi'ina to kaga kuma ya ce ya labari ya iso gare sa manzon Allah ya ce to waye gaya masa ina fata an gane kaga ana bukatan a san wani ne ya gaya masa to wannan ba matsala ba ce saboda hanyar da aka samu ta an tabbatar da waɗanda suka carato magana har suka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta duk da imamu malik ya yanke wato jerin gwanan mazajen kawai ya ce labari ya iso gare sa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amraini, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na bar a cikin ku ku al'ummata amraini al'amra guda biyu lan tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku taba bata ba matukar kun yi ruko da su biyun nan kitabullahi wa sunnatu rasulihi littafin Allah da sunnan wa manzansa kaga waye ya faɗa haka to wani ya ce in ka rike qur'ani in ka rike sunna fitina ne kaga akwai matsala kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar muku abu guda biyu matukar za ku yi ruko da shi ba za ku taba bata ba har abada sai ce me littafin Allah da kuma ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bizalika danal atqiya wa afsahu bayan Allah masu tsoron Allah da suka fi kowa iya magana da fasaha da shi suka bauta wa Allah suka samu darajar da suka samu har ake ba da labarin su ila kiyamis sa'a su ne wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ji ka saba wa sunnan manzon Allah ko yaro ne suna ladabtar da shi to mu kuwa gashi nan yau sunnan mu a baki ce a wajen aiki muna da matsala to kaga anan yana nuna maka darajar bin sunnan wa kenan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi kuma duk abin da manzon Allah ya hana ku akai ku hannu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce in za ku sa limani ku sa wanda ya fi ku sanin karatun Qur'ani ya fi ku sanin Qur'ani sabon da ke bada labari ya ce ina shekara tara zuwa goma a anguwan da nake da aka zo sallah ya ce dukkan da aka duba aka ga babu wanda ya kai ni sanin ƙur'ani sabai ba irin irinmu ba ne yana yaro ɗan shekara tara zuwa goma sai suka ce bismillah yi mana sallah yaro ne ɗan ƙarami ya ce ina cikin sallah wata mata ta zo wucewa duwawunta ya yage ka san yadda yaro ya sa kaya ya yage da ta zo sai ta daga kai ta ce to ni mamun kuma duwawun shafi ne yake da Allah ku dan nemo mai rigan da zai sa yana ba da labari ne fa bayan ya girma ya ce mutanen masallacin suka shiga aka mai riga ne kyau aka ba shi ya sa kaga yana yaro ne bai manta da rigar ba ya manyanta ne kuma yake ba da wannan labarin saboda sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah ce ba sa ketarewa ka duba Ali bin Abi Talib lokacin da aka je Khaibar yana ciwon ido ko manzo Allah ya ce ina yake aka ce gashi can aka kawo shi manzo Allah mai addu'a idan shi warke sai ce indi ka tafi sai ta gaba da tafiya a to yana cikin tafiya tunda manzo Allah ya ce mai ci gaba da tafiya kaga ba zai jiyo ba kaga in irin mu ne ya ce to ban dan jiyon ce to ya ma shi Allah ne ya kamata yi ko sai bai jiyo ba sai ce sai tsaya yace ya ma'aikin Allah akan me zan kira su bai jiyo ba saboda manzo Allah ce mai. ya tafi to kaga yana ganin in ya juya ya saba me magana manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka samu darajar fada kake jin ana labarin su sai ka ji kaman tatsuniya ne bayan Allah ne saboda yadda suka dauki darajar manzon Allah da maganarsa ba da wasa ba shi yasa kaga Allah ya yarda da su kuma ya ba su wannan darajar da suke da shi mu kuwa a yau idan aka in ma ɗalibi ya ji hadisi wajen malami ya yi bayanin ga abin nan shi sai ya yi ƙoƙarin yi wa hadisin kwaskwarima saboda ne sai ya ga abin ya dace da ra'ayinsa in bai dace ba sai ya dinga bin malamai ɗaya bayan ɗaya har sai an kwalmaɗo mai hadisin ya yi daidai da ra'ayinsa haka muka koma yau shi za za ka ga musibu na ta faɗawa mu iri-iri duk da allah fa ya ce ya yarda da sahabbai umarni guda ɗaya manzo Allah ba su suka saba sai musiba ta biyo baya musiba kuma bata tsaya a kansu ba sai da ta shafi manzon Allah karan kansa sallallahu alaihi wasallam to ni da kai waye da musiba ba za ta shafe mu ba yau idan mun zauna duk bala'in da muke sha muke kallo ko muke riska a rayuwarmu ba ma jingina shi a saban Allah da ni da kai muke yi wa Allah sai mu ce ai shugabannin mu ne mugaye ne ba sa mana kaza ba sa mana kaza mun manta da saban Allah da muke yi cewa Allah zai ladatar da mu mu shafafu da mai ne da Allah zai kyale mu ina fata mun gane to mu dinga tarbiyyantar da kawukan mu cewa fa duk wata musiba idan ta zo mana farkon abin da zaka fara duba ka duba kanka tukunna ka ce ka idiyan da aka na saba wa Allah ne magabata ba sun ce mutum yakan ce na kan gane na saba wa Allah har akan abin hawa na raƙumi na ko doki na ya ce duk ranar da ya ga ya ce wa raƙumin yi kaza ya ki sai ce sai fara istighfari ya san ya saba wa Allah in ba ka ba kawai yana cewa kaza zai yi ne sarrafa saboda yana sarrafa abin hawansa yadda ya ga dama amma duk ranar da ya ga ya yi tutu, zai ce din da aka yi ya saba wa Allah sai fara roƙon Allah gafara to mu ƴaƴanmu da suke mana tutsu a gidajenmu me yasa ba ma tunawa cewa mun saba wa Allah me yasa ƴaƴanmu suke mana tutsu ko ai abin da mutum ya fara kallo ai shi lokacinsa yana yi wa iyayensa biyayya ai to yanzu da kake din da ake akwai wani abin da kake yi wa Allah na saban Allah sannan ake kakkabo ka ta wannan gefen ina fata an gane to mu tarbiyyatar da mu ko da yaushe mu dinga kallon abubuwan da muke yi to manzo Allah ya ce in dai kai riko da Qur'ani da hadisi ba za ka bata ba kaga kenan in kaga mutum ya saki layi to ya saki Qur'ani ne da me da hadisi Allah ya sa mu dace wannan hadisi Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta Malik ah, hadisi namba ta 899 a cikin Kitabul Qadim babu na farko kenan babun farko a wannan littafin malam ya ce namba ta uku hadisi namba ta uku a cikin wannan babin malam ya kawo shi sai ce wa misluhu ma akhrajahu hakimu fil mustadrak kwatankwacin wannan hadisin da muka karanta shine hadisin da imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak dinsa an ibn abbas radiyallahu anhuma amma ruwayan abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata gare shi da alayensa yace taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sai ce taraktu fikum manzon Allah ce na bari a cikin ku ma in i'tasamtum bihi abinda duk lokacin da kuka yi ruko da shi Falanta, tadillu abada har abada ba za ku bata ba sai ce kitabullah wa sunnatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan manzansa tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kaga wannan hadisi Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak mujalladi na farko shafi na 100 shafi na casa'in da uku sai imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihul jami'ar sagir a mujalladi na uku shafi na talatin da tara kaga a nan ya ƙara tabbatar maka da wancan ruwayar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na bar muku abu guda biyu in kuka yi riko da shi har abada ba za ku bata ba shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Abdullahi dan Abbas yayi istinbati daga cikin wannan hadisin da ayar da ke cikin suratul baqara fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa na cikin suratul taha kenan ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى في عبد الله بن عباس يجي تكفل الله لمن قرأ قرآنا وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا رضي الله عنهما قوله تعالى وانا آية كينا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ya karantar da sahabbai wannan to abdullahi dan abbas sai ce allah ya dau nauyin tun mutumin da ya karanta qur'ani yayi aiki da qur'anin da abin da ya ƙunsa, allah ya ɗau nauyin ba zai batar da shi a duniya ba kuma ba zai tade a lahira ba sai karanta wannan ayar kenan kaga kenan duk mutumin da ya riko da qur'ani zai bata duk mutumin da ya riko da sunna zai bata to duk mutumin da ya saki sunna zai bata ko ba zai bata ba tabbas ya bata duk mutumin da ya dauki qur'ani ya saki sunna zai bata zai bata in mutum kuma ya rike sunna ya bar qur'ani zai bata ko ba zai bata ba to duk mutumin da ya bar qur'ani ya bar sunna zai shiryu ko zai halaka kaga la shakka zai halaka wa'annan sune. wato shiki a cikin addinin musulunci duk wanda ka ga yana wasa da su to ba mutumin da za ka bashi aran zuciyarka ka koyi ilimi a wannan sabon duk malamin da ka ga yana cin dunduniyar sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana taba qur'ani ba mutumin da za ka bashi zuciyarka ka saurare shi bane saboda tabbas an ka bi shi zai halaka ka Allah shiryar da mu to ya kamata mu dasa aya a wannan gaba saboda lokaci idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba sai mu ci gaba daga wannan gaba wannan hadisi da imamu hakim a cikin mustadrak nasa insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tsaya anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk